Kalangu, studio Kalangu. Sashen Hausa na studio Kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamma ada ne zo muku da labaran amma da farko ga muhimman kanin nasu. Minista Dalage na Ministan Tsaro na rangadin wadda kan al'umma a yankin Tilabiri a Bankilare ya ba da dalilan matakin da aka ɗauka na hana yawon babura. A yi mai kuma 'yan kasar Sudan da ke neman mafaka sun yi zanga-zanga a yau da safe a gaban ginin ICR suna buƙatar kariyar kasa da kasa da kuma matsayin 'yan gudun hijira. Rahotonmu na musamman zai kawo ƙarin haske kan zaben takobi a matsayin kyauta ga zakaran 'yan kokowar gargajiya ta shekara-shekara a Nijar. To madalla yanzu ga labarin naku ɗaya bayan ɗaya a godar mai iyaka da Mali wata tashar sojin Nijar ta ce karo da harin wasu mutane ɗauke da makamai a ranar jiya Alhamis da yamma. A cewar kakakin rundunar sojin Nijar da ke bayani a talabijin Telesahel ta ƙasa, sojin Nijar 25 ne suka mutu, shida suka ji rauni yayin da aka kashe mahara 63. mai da martani ya taimaka wajen lalata babura da dama na maharan da fatattakar su har zuwa wajen kasar Nijar a cewar Kanal Gazobi. A cikin wata guda wannan shine hari na uku kan sojojin Nijar a kan iyaka da Mali kuma a karon farko ne rundunar sojojin Nijar ta bada labari cikin lokaci tare da bada alƙaluma. haka kuma sojojin faransa da na amurka sun taimaka a lokaci domin kawo ɗauki ga sojojin nijar ina kiran ku musamman ma kada ku bar ɗiyanku su shiga cikin 'yan ɓata gari in ci minista da lage a ma'aikatar tsaro alkashi alhada a ranar 8 ga watan janairu na shekara ta 2020 a bankilare yankin tilaberi a lokacin da yake wadda kan al'umma kan matakin hana yawo da babura dare da rana da ya fara aiki tun ranar 1 ga watan janairu a yankin a cikin rahoton yusuf iliwat Yau shekara uku ke gada gundumar bankilare ke cikin zaman dokar ta taɓaci. Mun hana zirga-zirga da motuna, mun rufe kasuwanni, mun ba da izinin a yi binciken motoci da kuma gidaje don ku samu zaman lafiya. Wannan hani na zirga-zirga da motuna don a baiwa jami'an tsaro damar lauran kai da kawowar da 'yan ta'adda ke yi. An yau zirga-zirga da motuna an yi hani da shi da dare ko da rana idan kuka ga mutane kan motuna to ba shakka miyagu ne maƙiya ƙasar mu ina tambayar ku ainihin kar ku saki ku bar 'ya'yanku su tsunduma cikin aikar aikar ta'addanci. Ziyara ta Atira ta ba ni damar in san karkarar don ko kofar shiga ta 'yan ta'addan nan marsan gini da bitar kolu karkar goruwar. Idan muna da sansanin sojoji da ke girke nisan zango a cikin wa'annan garuruwa ina fatan ganin matsalar rashin kwanciyar hankali za a ciwo kanta kwata-kwata. Fassarar Gungu Muhammad Dantani an kai hari jiya a sansanin Tisalit An kai hari jiya a sansanin Tisalit a yankin Kidala kusa da iyaka da Algeria a arewa maso gabashin Mali. Wani adadin wucin gadi na cewa sojojin Majalisar Ɗinkin Duniya goma sha takwas da fararen hula biyu ne suka jikata, in ji kakakin tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya a Mali, Minisma Olivier Salgado a hirarsa da AFP. babban sansanin telasit eh, na kunshe da dakarun chadi na majalisar ɗinkin duniya dakarun faransa na barkan da sojojin mali Wani sabon zaman dirshin a yau a Yame a gaban ginin ICR na 'yan ƙasar Sudan da ke neman mafuka a Nijar. suna nan Nijar ne tun a shekara ta 2018 da farko a gada sannan a yamai tun yau da watanni biyu kuma suna fatan samun wata kadar ƙasa da ƙasa musamman ma da matsayinsu na 'yan gudun hijira. Mu saurari biyu daga cikinsu a cikin rahoton Zainabu Abdu. mu 'yan sudan ne na darfur sun kawo mu a nan a gadas tun shekara 2018 yau shekarar mu biyu a nan yanzu wata biyu ke ga kwana 60 a nan ba wata mafuta sun ce mu koma mu mun ki komawa mun yi zanga-zanga da dama muna son mu yi wadda duniya za ta shaida Ah, nous sommes là ici depuis 10 novembre. Muna nan tun watan mu biyu a nan muna ta wahala sai ma ba a saman muna mafita ba. Matar ta zo nan ta ce mana mu koma cibiyar mu To, mazanmu da matanmu mun yi zanga-zanga har yau ba mu samu mafita ba, komi bai samu ba. A ranar Talata wakiliyar ICR kan 'yan gudun hijira Alexandra Morelli ta je Agadas inda aka kama 'yan gudun hijira 326 da ake zargi da tada gobara a ranar Asabar a cibiyar 'yan jinƙai. za su amsa laifin da ake zargin su gaban kotu yayin da waɗanda ba su da laifi za su ci gaba da samun tallafin ICR in Alexandra. Aikin tabbatar da matsayin 'yan gudun hijira na ci gaba tare da takardu 137 domin sake tsugunar da su da kuma neman musu mafaka a ƙasashen turai in jami'ar ta ICR. A Agadas wani mai neman mafaka wanda bai da takardu mai suna Ahmed Ali na aiki a wani gidan otal na birnin a matsayin mataimakin kuku kuma mai aje kwalabe kuma sannan mai ninkaya ya shaida wa wakilinmu a nise mu cewa ana bashi jika ɗaya a yau da kusan shekara guda wato jika talatin a kowane wata bari mu saurari hirar tasa. Sunana Muhammad Ali shekara ta talatin da biyu a cikin wani otal nike aiki ina share-share da 'yan wanke-wanke jika ake biya na kowane wuni kun gani ba wani abun a zo a gani iyaka ina samun damar ɗaukar taksi da wannan ɗin ban sani ba ko wannan na daidai da albashin da ya kamata a biya ni ko fiye da hakan akan haka dai ni na tambayi a ƙara mini kuɗi shekara ta biyu a nan agades na yi shekara guda a cikin cibiyar da aka aje mu shekara guda kuma a nan cikin otal ɗin. Ina son in je in yi aiki wani wuri sai dai ba ni da takardu kuma dole ne in yi aiki an ba hakan ba zan kasance cikin wani hali. Za a kalle rana ta kama wata a yau da daddare da misalin karfe takwas na dare da mintoci 11. kuma zai kwashe fiye da sa'o'i hudu a cewar wani labarin shafin futura science rana ta kama wata na faruwa ne a lokacin da inuwar duniyar mu ta bazu a duniyar wata za a kallon wannan al'ajabi ne baki ɗaya tun daga turai arewa maso gabashin afirka da asiya in je wannan shafi amma a addinance batun ba haka ba ne kamar yadda shek muhammad ben sala ya bayyana ta da jaddada cewa rana ta kama wata wani al'amari ne na karfin zati ta wayar tarho a cikin hirarsa da rahilatu sumana Wata shekara annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasa ɗansa Ibrahim ɗan wata goma sha takwas sai rana ta dishi. Mutane sai suka dinga cewa Allah subhanahu wa ta'ala kansa ya nuna jajensa game da rashin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fuskanta inda Allah ya umurci rana da ta dishe. Mu ba ku haske idan rana ko wata suka dishe a yi addu'o'i malumai su gamu da jama'a su yi limancin saloli a cikin masalatai kamar yadda faɗar ta bayyana kan sunna da cikin alkur'ani mai tsarki domin a samu wata kubuta daga mamayar rana ko kuma rana ga wata a yayin gudanar da sallar sai annabi ya ɗau magana ya ce na ji abin da kuke faɗa kun san da dushewar rana ko wata bai afkuwa saboda mutuwar wani mutum ko kuma aifuwarsa ababuwa ne masu wakana da sarautar ikon Allah idan haka ta afku to ku yi sallah da addu'o'i cikin nutsuwa girmamawa da tsoron Allah. Rana ta kama wata uku za a gani a wannan shekara ranar biyar ga watan Juni, ranar biyar ga watan Juli da kuma 30 ga watan Nuwamban shekara ta 2020 in je fitira Science. Yankin Tawa zai samu sabuwar kasuwa nan da shekara guda, in ji gwamnan yankin a ranar Alhamis shugaban zauren birnin Tawa ya gana da 'yan kasuwa wakilan jama'a da wakilan ƙungiyoyin fararen hula domin kafa wani kwamiti da zai yi rijista da sake tsugunar da 'yan kasuwa da wayar da kansu musamman 'yan kasuwar na babbar kasuwa ta Tawa. Alhaji hala Muhammadu shugaban 'yan kasuwar birnin Tawa ya yi wa Abdullahi Ausuku ƙarin bayani. president na community urban ya kira mu zama dangance da sha'anin kasuwa to mun zamana mun tattauna lalle yanzu mun dan tsara abubuwan da ya kamata na harko a hara a yi kwamiti na rekazama da na masu lisansama to yanzu dai na harkun da za a tada mutane daga cikin kasuwa akwai wurare da aka ce za a nema daga hukuma wanda a ganin cewa in an same su kenan za a zo mu mutane da bayanin cewa lalle ga wuraren da aka samu wanda in an da mutane ga wurin da za su su komawa nan jama'a su kwantar da hankulansu Allah ya sa an samu haɗin mu jama'a duka na gari tashi yan kasuwa babu daɗi mutane su samu zukatan su don sai su yi hankuri tunda yanzu dai mun zauna da sarki da president na community urban da mu sandika na yan kasuwa da sauran kwansayin ne A cikin gundumar karkara ta yalu jihar Gaya yankin Doso matsalar biyan haraji da lanho na kamari magajin garin gundumar Hamidu Jibbo ya yi wa Fadal Alu karin bayani kan matsalolin da suke cin karo da su. To wannan babban babban magana ce faske su wajen harka jangali akwai matsala kuma kasan ko masu wanda shi in suna baku taimako sai sun tambaye ku mutanen ku na biyan jangali da zaran kun ce ba su ke ga biya to su ce su ai ba su iya kamu ku taimako tunda wanda gala galagala ya za ka taimakan shi to mun sha gaya musu haka nan daidaita yanzu dan a gaba dan lokaci kaɗan in ka ɗauko daga malguru zakkuwa yalu hanyar ba ta da kyau to da mun ka tambayi masu wani da shuni taimakon taimako mu hanyar nan ba inda ma ta yi mun kace da duniya ba mu zuwa ko'ina to suka ce za su e taimako mu me yanzu zuwa mulguru mulguru tana bin jangali to kaga sai mun ka bi hanyar da suna bin jangalin eh bisa kashi ɗari wacce shekara ta wuce sun biya ke da kashi tamanin da biyar to kenan kaga sai mun ka yawan abun ya samu karbuwa insha Allah dan daga baka dan kana ganin gyara hanyar suna ware shi Studio Kalangu. Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da ɗigo hudu a zander. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu. To yanzu sai kuma mu na musamman a Nijar takobi ce a matsayin alamar zama zakaran 'yan kokowa a kowace kwamfalar kokowar gargajiya da aka fara tun a shekara 1975 zaben takobi na da manufar karfafa al'adun Nijar da ɗorewar haɗin kai a cewar Malam Barka da Akuda daraktan fasahar kokowar gargajiya a hirarsa da Asman Shina. Takobi abu ne mai muhimmanci a musulunci da al'adun gargajiyar Nijar. Abin galaba da sarauta ne. Saboda wannan dalili ake baiwa zakaran 'yan kokowa takobin in shi Malam Barka Ako da shugaba na kwarewa a fannin kokowar. Cikin kundin da aka yi na Farima shekarar 1975 a wani wuri an rubuta an ce duk hanyar da kokowa za ta bi ta girma ko ta kai kasashen duniya ko ina kan mu yarda wannan lakani na galgajiya da suke tare da ita mun yadda su sai aka ce to da zo a yi kokowa galgajiya da kambu da kiri da laya da gunduwa da suwane ne kuma a ga ana ba da kofi bai yi ba sai aka ce a ba da takobi takobi kuma cikin tarihi abu ne mai asali lokacin annabawa ma takobi ya da valar an kaje masarauta kaga sarki ya fito da wani abu hannun shi takobi ne to takobin wannan mai daraja na galgajiya. shi ne yasa aka ce to da a ba da kofi ko a ba da wani abu can tunda kundin ma ya ce can a ƙarfafa galgajiya ya aka ba da takobi to shi wannan takobi mallakin zakaran yan ko ne ko na jihar da hito an ya fito da fari wanda ya ci takobi shi ya ci mai wa shirya shi kuɗin gwamnati ne aka sa karo ne na mutane da janga dandali da wani ake tattara jiha take sawa da komin da komin da wani ne a tado dan kokowa ko ya zo ya yi karhi ya ci takobi an ya ci takobi lokacin da ya ci wani nashi ne kuma shi amma abin da zai ci nasarar shi ne sarki na yan kokowa ko ina kaje ko da shekara goma kaje wani wuri sarkin yan kokowa mai baya rataye takobin iya yawo takobin wannan sai a ce ya zama na jiha jiha ake aiki kai shi ajiye ana barin sarkin tunda yanzu akwai malamai akwai bokaye akwai masu kuɗi hukumta masu daraja da suka kama maka bayan kama ta gwamnati sai ka je ka nuna musu su ƙara ma kyauta sun ji daɗi ku yi hotuna ku yi menene ya yawon shi wata guda wata ɗaya da rabi ya je duka inda za shi inda aka san ya an kama mishi ko wanda ya san zai samu ƙara samun taimako an yi so mai maido takobin nan jiha a ajin shi na jiha ne ana cewa kamar in jiha guda ta ce takobi so uku bayan juna tana ta rike wannan takobi dindindim ya gaske lamari wannan tsarin mutane ne duk takobin da aka ci an yayi yi wata biyu a hannun wanda ya ci bayan kuɗin da ya samu sai a mai da takobi jiha aji eh wannan a ce an rike shi so uku ya zama a wani ake shakka ne wani ake yi sabo mai kyau gwamnati ta da shi to ƙarshen labarin namu kenan da nan studio kalangu a huta lafiya